يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الهدي كتاب الله وأسأل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اخواني واخواتي في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da take haduwa a cikin wannan darasi na tafsirin alqur'ani mai albarka wanda shine darasi na 13 a wuni na 14 wato yau alhamis 14 ga ramadan shekara ta 1441 wanda daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta 2020 jiya mun kwana cikin Kun ce farko farkon suratu saba inda muka ji bayanin tarihin annabi dawud da annabi suleiman da irin ni'imomi da karamomi da allah tabaraka wa ta'ala ya ba su muka kuma kwatanta wannan da ni'imomin da allah ya yi manzonsa a cikin wannan al'umma yau za mu tashi kan labarin saba ɗin kanta aya ta goma sha biyar laƙarƙa da saba'in fi muskanihim aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كانت سبا في مسكنهم آية جنة الله ذلك إلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور أنا لك تبارك وتعالى أنا أبار الأبارين ƙabilan saba waɗanda suka zauna a wani gari da ake kira ma'arif ma'arif asali sunan wani kakansu ne shi ya fara gina garin na ma'arif ko kuma shi ya fara gina babban dam wanda suke takama da shi bayan rasuwarsa ɗansa sarki himyar sai ya kammala to birni ne mai albarka ana kiransa ma'arif yana tsakanin manyan biranen hadramaut da sana'a Allah ta'ala ya aiko musu manzo don su gode mu sai suka butulce sai Allah ya hukunta su akwai alaka tsakanin wannan tarihi da wanda muka gama jiya domin jiya mun gama labarin annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam annabi Sulaiman kuma daga kasar Yaman ne daga Saba ya samu labarin Bilqis kamar yadda can gaba a suratul Naml za mu gani lokacin da hudu-hudu ya je ya ɗauku labari ya ce waje tuka min saba'in da na ba'in ya kai ya kama su labarin sarona ya to sarona bilkis tana daga cikin sarakunan saba Allah ta'ala ce laqad kana li saba'in fi maskanihim aya haƙiƙa akwai abin lura da ɗaukar izina a cikin tarihin saba fi him da wuraren zamansu jannatani an yaminin wa shimal sun ci moriyar gonaki guda biyu ɓangaren dama da ɓangaren idan ka taso ma kabar maut za ka zo sana'a wanda wannan yanki ake kira saba to duk inda za ka je akwai lambu hannun kana da akwai lambu hannun kana, sannan akwai gari kowane zango babu wahala sai Allah ce kulu rabbikum ku ci cikin arzikin ubangijinku ku gode masa baldatun tayyibatun wa rabbul ga gari mai daɗi ga ubangiji mai gafara ma'ana an aiko musu manzo yayi musu wa'azi cewa wannan ni'imomin da Allah ya muku godiya yake so kuma idan kun gode rabbul gafu, ubangiji mai gafara ana kiran gari mai daɗi in ya tara abubuwa guda uku na farko ya zama wai daɗinsa tana da daɗi zafi bai yawa ba sanyi bai yawa ba baya da ƙura baya da abubuwan da in an shaƙe su ake ɗaukar rashin lafiya sannan ya zan akwai arziki da wadata a ciki duk garin da akwai yiwa ba a kiransa gari mai gari don haka gari wanda ƙasarsa take lafiya ne al'ummar take cikin wadata ta shi da gari mai daɗin zama sai da ke balda sosai ba idan ka shiga garin ma'arif ka ɗauki kwando ka ɗora bisa kanka kai yawo ko cikin gani zai cika da ababen marmari mangoro ne gwadda ce abubuwa na jin daɗi da ni'imomi Allah ya musu an ce sau uku suke noma a shekara saboda ne saboda albarkar dam da suka yi Allah ya hore musu suka yi dam wanda yankin yamar gaba a lokacin yana takama da dam yawan wato madatsun ruwa to amma shi wannan dafin na saba babba ne ainihin ta yadda an ce yana da mashiga kusan saba'in kowace mashiga tana kai ruwa ga gonaki to da ka lambuna ne ga sunan cikin ni'imar Allah to sai ala ce ku lumi rizqi rabbikum ku ci daga arzikin ubangijinku washkuru la ku gode ba baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur gari mai daɗi ubangiji kuma mai gaba fa'a'aradu Allah ke sai suka kaudace suka ƙin biyayya fa'arsalna alaihim sayl al-harb sai muka tsalle jam'in su muka kwararar musu da ruwa an ce ɗera Allah ya amfani da ita ɗera ta je ta kwance wani noti ko kuma ta taɓa wata igiya inda ba lalle noti ne na ƙarfe ba igiyoyi ne aka ɗaɗɗaure sai ta kwance a inda ba su gane Za ka sai damɗe ya kwance sai yi ambaliyar ruwa sai ya maki babban birnin na ma'arif da maki ɗaya ta shi na lafi fa'artar da alayin sun al'arif muka tunkuɗa musu ruwa masu ƙarfi sai suka kawar da garin gaba ɗaya wa na baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawati ukulin khamtin wa aklin wa shay'in min sidrin qalil Allah ce wa baddalnahum bi jannatayhim sai muka musanya musu maimako nan gonaki da ke ɓangaren dama da hagu jannatai ne zawa ke ukulin hamsin sai aka waye gari wasu busassun wato gonaki waɗanda ababen da ke suke ‘ya'yan da suke fitarwa masu tsani kamar ake loda can yanke sokoto mana ta mutu nono mana da loda sanannen abin nan nono ne tana da tsani ko duk wani abin sha mai tsami da kafare sai Allah ya ce zawati ukulun khabdin wa aslin sai zan gori ba ɗaya ake samu kaga mutumin da ya saba da da inabi da apple da abarba da ayaba da gwadda ya dawo gori ba kawai gare shi da kake gudu ya ci gaba ko ya ci ba Allah ce wa shay'in min sidrin qalil da wata 'yan magariya ko ita ba mai yawa qalil saboda mai sauta magariya tana da amfani ana magani da ita ruwanta ana jiƙawa, ganyenta ana amfani da shi garinta haka mamaci ana shafa masa ana wankan gawa da ita to ko ita ɗin ya ce ba mai yawa zalika jazainahum bima kafaru Allah ce wannan shi ne sakamakon da muka yi saboda mutunci wa hal najazi illa kafo. irin wannan sakamako wa muke mashi in ba mutu ba ashe kenan babban abin da ke tabbatar da ni'imar Allah shi ne a gode masa ka san da ni'ima kamar yadda muka karanta jiya i'malu ala dawud shukra ka yarda da an maka ni'ima ka yi murna da ita ka karɓe ta da hannu bibbiyu ka yi amfani da ita yadda ake so to in ka haka nan sai ka ci gaba amma in Allah ya maka ni'ima kai amfani da ni'imar na wajen sabonsa fa innal ma'asi tuzilu ni'am to sabon Allah yana sa ni'ima ta kan sai bala'i ya zo zalika jazinahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira Allah ce a can baya kafin a balle musu dam mun sanya tsakaninsu da tsakanin alƙaryun da muka yi ma albarka a cikin alƙuran duk inda ka Allah ya gari mai albarka sha mai ke ita dai wannan siriyar da ta auka cikin fikin a yanzu da yake a wurin ubangiji komai muƙaddari ne komai yana da nasa lokaci kuma ƙarshen duniya za a dawo ba inda ake so kamar sham duk da yake sham ya babban yanki ya haɗa yanzu abin da muke kira siriya ya haɗa palestine ya haɗa lebanon duk suna ciki har wani yanki ma na wasu ƙasashe Allah yake to Qur'an zahira sai muka sanya duk inda za suna akwai alƙayu bayyanannu da babban tashin hankalin matafi shine bace baton hanya hadda aljannu suke zuwa suna yin gari ɗinka in ka in garin da za kana yana gabas sai ka ga fitilu sun yi arewa sai ka bi su sai ka faɗa sun ƙarfin daji inda baka iya fita ƙarshen da ka faɗa inda babu ruwa babu abinci ka mutu to su sai Allah ya sa suna da alƙariyu zahir wanda abai zaka kowane zango akwai gari an ce saboda kusancin su matafi daga su zuwa sana'a gaba ɗaya ma baya ɗaukar guzuri idan aka ce misali tafiya ba ta mota ba tafiya ne abadan hawa irin na dabbobi a ce amma kowane kilomita uku akwai gari to bai bukatar ɗaukar guzuri za ka samu ruwa za ka samu abinci in wurin kwana ya kama za ka yi an ce ma suna da hotel-hotel masaukan baƙi da in baƙi suka zo don suke sauka su da zango musamman 'yan kasuwa su yi gaba kaga wannan ko sai kara samar da bunƙasar tattalin arziki tun da duk garin da aka sauka za a sai abinci za a sai wani abin da ake bukata ko ba haka ba kuma ƙila 'yan garin za su yi hidima ma baƙi a biya su Allah ce wa kaddarna fiha sayr muka takaita tafiya tsakanin garuruwan su da gaggari zuwa gari ba wahala siru fiha layali wa ayyaman muka ce kuyi yi tafiya dare da rana kuna ci aminci don haka ana tafiyar dare ana ta sace babu matsala babu fashi babu kidnapping babu namun daji amini cikin aminci to amma da yake adam ne mai suka yi فقالوا ربنا بعد بين أطفالنا suka ce ma annabi su a roƙon mana Allah ya nisan ta garuruwar mun ji labarin bazaje masu tafiya fatake masu wahala amma mun san su kamar mata Allah ka nisan ta garuruwa wa zalamu anfusahum Allah ya suka zalunci kawunan su faja'alnahum ahadi sai muka mai da su abin labari sai a ce tafarraqu ayadi sab'a wa mazzaqnahu kullu min muka kirkece su kirkecewa kabila goma sha biyu ne da dam ya zo bai bar kowace a tungar da take ko an gwada ba duk su gaba ɗaya suka kirkece Ƙabilar az da kinda da mazgic da almar da bujaila da ash'arawa suka warwatsu cikin garuruwan yamma su ta su ƙasar ta tashi ƙabilan azib ta yi umar khuza'a ta yi tihama ausu da khazraj suka zo yasrib su adda rabo inda manzo Allah ya zai zan dina suka zan musulmi gassan ta yi busra laham ta yi iraki ma'ana dai babu sauran dangi duk an warwatse saboda mi saboda sun zalunci kawunansu wannan shi zai gwada maka cewa ɗan adam babu abin da ke ƙosar da shi a duniya shi da nan salatu da ke cewa laukana libni adama wadiyani min zahabin wadin min zahabin la tamanna an yakuna lahu wadiyan wala yamla ufahu illa turab da ka tara ɗan adam zinari taska guda kaman dutse wata rana ta zo da ke ina ma guda biyu ne gare ni ma wala yalfahu in mota kake sha'awa kana ganin matafi akan mota wata rana kudin sai ka samu yar dikir bayan wata biyu sai ka fara kallon mai korona. in ka kai ga korona, da nan sai ka fara kallon marsandi daga marsandi sai ka fara kallon jip. radda duk Allah ba ka jifta ka cika yanzu dai ina ma a cikin nan guda uku gare ni sai zan in a cikin gari ina yawo da wannan in zai yi rubar ta wato dan adam babu sadda guri bai kare masa in gida kake son ka gina sai ka kira injiniya kun zauna an yi komai an tsara a kan takarda an yi correction ka ba da kuɗi a gina maka ran da ka fara shiga gidan sai ka fara tunanin wani sabon abu daban da ka shekara uku ciki sai ka gidan ya zama maka al'ada yanzu kuma wani kake so sai ka fara tunanin dama ba unguwar da mai na gina gidan yanzu da barin tafi unguwa ka in gina wani su ba abin da ke cikin dan adam wala yamla fahu illa tura mun zala ce ba abin da ke cikin dan adam sai kasa shi ɗan ita ke cika masa baki da an kai shi kasa an kai shi kabari an ka tosa masa kasa to shi kenan wannan ya isa kaf kaf kaf ya isa hutawa kenan kaga Allah tabaraka ta'ala ya bada labarin mutane annabi Musa irin ni'imar da Allah ya musu a lokacin da yake musu ukuba suna kurkuku fa amma da ta musu abinci aljanna wace irin kurkuku ɗibo da Allah ya sa ta shekara arba'in suna reka su kai su dawo su kai su dawo Allah shi rahamarsa ya sauka musu da almanu wasu salwa ga nakiya ga naman yan shila in ƙananan tsuntsaye ka san ƙaramin tsuntsu ya fi daɗin nama ko kaza in ta ƙosa sosai sai dai ta baka sha'awa amma in ka tauna nama ba za ka za'a iya ga naman ƴan shila sannan ga nakiya ga ruwa mai daɗi sai suka ce ne wai kultum ya musa lamma nasbira ala tsarin wa? suka ce wai kai musa kullum daga gasasshen nama sai na shi da zamu dama mu fara mu sha kullum abinci guda lan nasbira ala kai wallahi babu iya دوبين استغفر لم للتأكيد لن نصبر على طعام واحد مو طبيعي يقول لك عبد جودا فدعو لنا ربك يزو كتي الله يقول كامل عليك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها يزو مساعدة موسى عدم دعي كتي الله يروان سما كوي يبامو من ينوما دا كنت mu noma wake mu noma tahallin nan fasuliya mu noma adab mu noma albasa mu noma tafarnuwa yadda sauran duniya ke kai mu zauna kawai kullum soyayyen nama ba mu so dan adam ke Allah ta'ala ba da labarin wata alƙarya cikin suratul nahl yace wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذابها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ألا يا بقر رسالي دوني برني قرية كانت آمنة برني أمن تكي أتصير من الآية قرية آه، آمنة لكما وأن آية تكي وصيروا فيها ليالي وأياما آمنين الإمام ابن عاشور تفسير التحرير والتنوير yace wannan ya nuna duk ni'imar da Allah zai maka in bai baka aminci ba kai matsala in babu zaman lafiya in ana yayin ki bai da dadi bacci ba shi yiwa ba asibitoci ba su aiki duk wata ni'ima da ka sani zaman lafiya ke kawo ta da Allah su zaman lafiya matsala ta faru ku tambayi mutane yankin Borno halin da suka shiga 'yan shekarun baya ku ji yadda ake san daɗin ni'ima da yadda ake sanin ciyon kawar da ita sai ce wannan ya nuna babban aikin mahukunta shugabanni wanda ya wajaba nambawan wansu duk gare shi shine samar da aminci da zaman lafiya yace kuma ko nawa aka kashe a samar da zaman lafiya ba yi ne wanda ibn ashur yake wannan magana fiye da shekara ɗari da suka wuce da haka bajet din tsaro a kowace ƙasa in yayi yawa ba laifi bane amma idan idan akwai justification idan akwai gaskiya a ciki ba an kwarara kuɗin ne kawai don a ce a je a yi kashe mu ba, a samar da aminci a samar da tsaro Allah ta lati li ila ta quraish ila fi rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf da haka abinci da zaman lafiya su ne komai annabi sallallahu alaihi wasallam man asbaha mu'afan man asbaha aminan fi sirri mu'afa fi jasadi inda hukutu yawmihi fa ma hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha wanda ya waye gari sa kwance baya da wani abin tsoro gabansa cikinsa a ciki yana da abincin da zai ci yana da lafiya da sa manzala ce duk kamar an tara masu duniya don duk duniya in ka tare da ne kake nema dan mara yake in kai gida goma guda za ka kwana a cikin gudan daki guda za ka kwana a dakin ma a gefen gado guda ba ka sanya takalmi goma ba ka sanya hula goma mota ma ko ka aji goma guda za ka kwana kuma na tuka mota goma lokaci guda eh wani na tuka goma ya shiga guda saura barori biyu a Najeriya to duk dai a takaice daɗin duniya shine aminci da abinci da lafiyar jiki in ka same su fari Allah alhamdu to sai Allah ce qaryatan kanat aminatan mutma'in wani birni ne wanda ya kasance cikin aminci da zaman lafiya ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan arzikin su yana zo musu yadda suke so ta koya kamar yadda Saudi Arabia take su ba su da rani da abinci ba su da damina abincin August akwai shi a januwari a makka abincin september akwai shi a januwari a makka abincin october akwai shi a june a makka duk abin da kake so a kowane lokaci akwai shi saboda saboda daminar duniya ta bambanta kuma su daga ko ina duniya ke kawo so daga babu sanda za a ce fruit din karatun kashi a Saudi Arabia babu wanda kuma addu'a Annabi Ibrahim ce warzuqhum min min as-samarati la'allahum yashkurun Annabi Ibrahim ce Allah ka azurta mutanen Makka da da abinci ko da rasu gode maka Allah ce fa kafara fi an mutane wannan birni sun kafar ce mun neman Allah suka mutuce ba su gode ba fa azaqaha Allah libas al-ju'i wal khawf sai Allah ya maye musu da wannan ya dandana musu tufan tsoro da yunwa to waɗannan biyu su ne bala'in duniya ka tambayi waɗanda suke da shekaru hamsin da abin da ya gabata lokacin da wani bala'in yunwa ya kowar mutanen Nijar suka shigo Najeriya na adam da rashin imani ma kwanci suke suna jan ciki matan suna zo suna muna bara muna karuwa muna bara muna karuwa kuma da mijinta saboda mi saboda babu da imani da za mu ɗauki abinci mu kai musu ‘yan gudun hijira ne suka warware ana haka ba muka zo muka ce duk wanda ba ɗan ƙasa ba a kore shi mun san koyon gana hadda wannan wannan bakko yanzu abin da kake mata da gana masu gogu duk ɗan gana su tafi yan nijar su tafi mai sai da kasar naira biyar a lokacin ya dana sai da shi naira guda bai samu ɗan kuɗin da zai tattara ya tafi komai suka yi gwanjo suka kama yin su koma kasashensu to a yau mu ke ɗaukar ya'yan mu kai mu ce su ba su ilimi na je gano wata shekara bai iya tura wata shekara ce ɗaliban wajen jami'o'i hudu ko biyar suka taru 'yan najeriya suka zo suka gaida ni suka roƙi yanzu a masu lacca shi da nake ce musu na yi farin ciki da ganin ku kuma na samu damuwa farin ciki na shi ne na tabbata kuɗin da za ku samu ilimi na gartacce ku zama wasu amfani ga ƙasar mu in Allah ya so amma damuwa ta ita ce kudaden da aka kwaso Najeriya aka zo aka zuba aka karantar da ku akwai irin su a Indonesia akwai irin su a India akwai irin su a Bulgaria akwai irin su a Ingila akwai irin su a America wa'annan kudaden su isa su raya ilimin mu a gida kuma matukar ba wannan tafarkin muka dauka babu rabbi ilimi zai jawo to ganin nan da muka kora ya kuma sai muka koma wani neman alfarma gare ta akwai jami'ar da ba kowa su da sai Najeriya ta family din gandi na ya ce ba kowa su cikin yan Najeriya ma a gane fito sai dai mu kwashi ayyanmu daga nan mu biya musu cike mu kai su mu ba su dala su yi boko sarbiya ta lalace to ubangiji ya mana kariya daga fitintu التي فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون don haka saba ba abin da ya ja musu wannan bala'i da suka shiga sai zaman cewa ba su gode wa iman Allah wannan saba wannan na saba malaman tarihi sun taba kada saboda dam ne mai tsananin ban mamaki duk da yake Allah ya wargaza shi amma ya wanzu an san da shi kun ga tarihi ne da Allah na bayar da labarin sa zamanin annabi ya nuna ya gabaci zamanin annabi da nisa akwai alhamdani yana da littafi al-iklim ya ya zo ya ga wannan darajar ba da daɗewa ba wannan shi malami a cikin malamin ƙarni na hudu da hijira akwai wani malami sarkin yau arno ba faransa ne 1883 ya mutu ya je wannan damɗin ya yi risaci kaga shekara ɗari da talatin kenan da bakwai da suka wuce akwai shi ma malamin faransa glazo shi ma ya je ya ga wannan damɗin a takaice dabbe da suka kera wanda ga ɗabi'a ta ɗan adam gani ake hattashin duniya sai Allah ya sa tsera ya zamo da dinin halakar don kasance in Allah na son ɗaukar fansa akan mutane yana da hanya dubu kamar yadda duniyar yau ta ɗauka cewa ta gama kai makura ga kimiyya tana da iko akan komai sai Allah ya kawo ta ƙwayar cuta wadda ba ka iya ganinta an ce ƙwayar corona sai ka haɗa rabin miliyan sannan su hau bisa kafa allura rabin miliyan za ka ganin amma ga ta nan duk tarin hotel-hotel ta rufe airport-airport ta rufe seaport ta rufe tashoshin mota ta rufe restaurant ta rufe mall ta rufe supermarket ta rufe nightclub a ta yau los angeles babu nightclub ko guda inda duk ma'afin duniya ana yi in aka ce magariba ta kama to down awa goma sha biyu ba abin ake banda ma sha babu inda karuwa ke da tsada kamar san francisco yau babu karo ko guda bakin titi saboda ne saboda wannan kwayar da kowa mai gare ta Kuma ya وما يعلم جنود ربك إلا هو babu wanda ya san yawan rundunonin ubangijin ka sai shi da aka wata rundunar raina ta kashe. amma ita ce ajalin ba hakin da karaina ko shi ke tsoni ma ido kamar yadda Allah ya azabta na marudu da kuda ko zuma akwai abin da faɗa a kullum na jin ko kudan zuma ne sauro a san sauro sauro ya shigan masa kunne biyu rura kansa yawa ya gani yana kiran mutuwa da kansa da haka ɗan adam ya kamata ka san girman Allah kuma ka sani cewa komai yana tafiya ne da kudurarsa da ikonsa Allah ta'ala ya ce ah, wazzaqnahum kullu mumazzaq muka tarwata saba kowace irin talauta shi sa kita tafarraqu aidi saba ya zan karin magana in za a ba da misali da mutane suka wace sai a ce kamar sabai inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur hakika cikin wannan abin da muka yi akwai abin lura amma fa likulli sabbarin shakur ga duk mai haƙuri mai godiya mai yawan haƙuri mai godiya da haka waɗannan sufi guda biyu suke kwalifayin ɗinka suke samun maka da cancanta ta ka zan mai gane hikimomin ubangiji da ɗaukar yiwa ka zan mai haƙuri ka zan kuma mai godiya ka karanta wala ƙarfa da ƙalan iblisu wannan wala ma لقد صدق عليه إبليس ظنه Allah ya ce hakika Iblis shaidan ya gaskata ga tonsa game da su wato shi shaiɗan abin da yake zato ga duk bil adam yana iya halka don haka in in ya shi kuma yana da hanyoyi yana da dabaru ɗari ba ɗaya ثم لآتين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إن يبوء ما قبل الشركة كيف sai to ya zauna cikin musulunci kai ka ba'ira in ka iya ya dawo da kai ka saga'ira ƙananan zunubai waɗanda za su taru su zan manya in ta gagara ya dawo ayyukan da kake na lada ya fara yi maka zaɓi kana da manyan kuɗi na taimakon al'umma amma sai shi ɗaya kawata ma rowa ya sa maka yawan azumi domin azumin ka zai amfani al'umma babu shakka azumi na lada amma kai gare ka ka fito ka ba mutane naira su ci abinci shi ne ita ce ibada da ake ka gare ka in ka zagari shi ɗan tarar to sai ya dawo shagaltar da kai da wasu abubuwa masu ɗauke ma hankali mustahabbai ya hana kawai yana iya sa kai kiyamun laili kin goshin asuba sai bacci mai daɗi ya ɗauke ka sakar sallah masallaci sai zan duk kiyamun lailin nan ta ka fita biya wannan raka'a biyun da karanta to in ta gagara duk wannan bai iyawa to sai da ta ma wasu wasu cikin addininka kai babu hanyar da shaiɗan ba zai yi ba an ba da labarin dattijo wanda ya fito da sanyin asuba an yi ruwa ga ta'i ga laka idonsa ya yi nisa da sandarsa zai je masallaci sai ga yaro ya kama shi kai shi masallaci yaro ya tsaya wajen masallaci aka gama sallah ya kama hannun sai da shi gida ya ce yaro Allah shi ma albarka ya ce babu ta ya ce a shi yaro ya ce to ai shaidan ne baba ya ai shi shaidan ya ce shaidan zai kai ne masallaci ya ce baba in ni kyale ka kana faduwa kana tashi min ladin da Allah ya baka ta yi yawa ba haka haka da yayi ya dan rage hatsari to babu hanyar da shaidan bai bi to su saba'in saddaka alayhim iblis zanna iblis ya gaskatar zaton sa gare su ya ɗauka za su bishi sun kuma bishi fattaba'u Allah ya ta suka bishi illa fariqan min almu'minin sai wani bangare na mu'mini kaga wannan shi zai nuna cewa ba a taru aka zama ɗaya ba kuma abinda zai baka mamaki da sha'awa shine duk wayannan bayanan da Allah ya yi amma ciwon annabi ne musu wazi ba da haka malamai suna ta kutsawa su kai da komo amma da wanda suke faɗi ba wata tsayar hujja a kan tun da Allah bai faɗa ba ko ba wani hadisi ingantacce da manzo Allah sana alaihi ga annabi da aka aika ko ba zamanin bilkisu ne? an ce bilkisu ma gaba ɗaya bata shekara goma ba bayan haɗuwarta da annabi suleiman kaga kenan akwai annabawan da ba mu san su ba akwai inda ba a ba mu labarin ألا تعليك منهم من قصصناهم عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك شكرا عندما أقول لهم باك لا بارك فرد بمباك لا بارك سواء كاكا أشيكي وابا أجل لا بارك وانا يبينون بيد زرجاو كما إني من سونا بيسون سيكا زمو تورارو سيليبرتي سي دنيا تاسل لك أنا باو أنا أنا بدا فرد سواء أبتارو في شيء في تنا مسألة لنسى أنا يوان Allah tabaraka ta'ala yace wa ma kana lahu alayhi min sultan shi dan bai da wani iko akan su bai da wani karfi akan su illa lina'lam man yu'minu bil akhirati mimman huwa min hadhihi amma mun jarabce su da shine dun mu sani sani na bayyana ma duniya wane ne ya yarda da lahira wane ne ke shakka kaga wanda ya yarda da lahira shi ke rinjaye shaidan dundun lokacin da shaidan ya sawwala masa a ransa ka kai kai kaza wanda bai dace ba sai ce to ubangiji na ubangiji na yana gani na wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz ubangijinka mai cikakken tsare tsaro ne ga kowane abu ka tsare ki da bayansa kiyaye ki da ayyukan su ya rubuce su ya kirge su ya rikodin din su kuma zai ba su sakamakon su kowa bai abin da ya aikata Allah ka samu ga sakamakon alkhairi ulil ladina zamtu ساعة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله manzo Allah ka ce musu ud'u allazina za'amtum min dunillah ku ci gaba da kiran waɗanda kuke rayawa ba Allah sai yamliku ne miskala sarra ba su da ikon ko da daidai kwaye gero fi samawati wala fil ard asama ku duk abin da asama don da ka san mallaka ubangiji ne nasa ne kayan sa wanda da kuke shirka da su ba su da komai aiki ba su mallake su ba kuma lahun imanin shirka kuma ba su da shaya a ciki duk abin da a sama da ƙasa kamfanin ubangiji ne ba wanda adda ko 0.01% ba mai shaya a cikin haƙƙin ubangiji haƙƙin mallaka ko akwai shi in akwai shirin da Allah ya kama shi da ciwon ajali ya hana kansa ko ya yi amfani da abin da Allah shi hana inda akwai mai ikon wani abu mutum na mutuwa bai mutuwa wa ma lahu min min zahir to in in kace ba su da shi to abu na biyu da zai zo a rai to ai yana yiwa su suna da wata daraja wurin Allah mu bari mu fita wurin su ko sai Allah ce wa ma lahu min min zahir kuma shi Allah bai da wani mataimaki a cikin su bai da shamaki bai da sallama bai da magatakarda bai da jakadiya bai da sakatari, bai da personal assistant waɗannan su ne kake bai hannun su saurin bai gida ga ɗan adam ko to shi ne gida ne da duk bai da waɗanda bai da mataimaki kowane iri don haka duk wanda ka rika ka kama kafasa ka kama banza tafi da rai saki kowa ka Allah shi ɗan magani to wani ce to shi kenan duk mun ji amma dai can a lahira ai za su yi mana ceto sai Allah ta lafi wala ta fa'o shafa'atu inda hu illa man azina ceton ma baya amfani a gurin Allah sai ga wanda Allah ya yi masa izini da haka babu wanda ya buga gaba ya ce ma Allah na yi mawani babu shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo suna tambayar sa kaman bawansa maulansa aslam ya yi wa manzan Allah abin da yake so ya kwana wurin wurin Allah aka wayi gari ya ɗauko shantin ya kawo ya ɗebo ruwa ya kawo takalmi ya kawo asuwaki ya yi duk abin da ake ya gyara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ce roƙa ne abin da kake so mai dabara ne sai ce as'aluka murafaqataka fil janna ina so a aljanna zai ina tare da kai inda shehi ne daga cikin munai. cewa zai yi an baka sai ce a inni ala nafsika ala kasarata sujud in haka kake so to kai mai sallah Ba ka sallar za ta kawo ka ba ni ne zan dauko ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidayatu irshadin yake shi yasa Allah ta'ala ke cewa innaka la tahdi man ahbabta ba ka ishirar da wanda kake so kaka ce ah, ta kuma ubangiji ka ce mana wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim kana shiryar da mutane zuwa ga makakkiyar hanya sai aka ce eh wannan shiryawar da yake ta lura da kai ne ka duka samu aljanna wannan da Allah ya kore shi ne wai shi ya dauko ka dora ka inda haka nan ne da ya dora Abu Talib manzo Allah da abokai inda yake ji da su yana so su yana kaunar su ba Allah bai masa rabu musulunci ba kamar mutsin ibn Lu'ay mutsin babban abokin manzo Allah ne lokacin da ma manzo Allah ya je Qa'ifa ya dawo sanda aka koro shi da duwatsu ya yi abin suka yi masa jifa suka masa rotse ga ka jini na da rara har sai da jini ya kwararo da kafarsa kafar saboda tutun jini yana da damko sai da kafarsa ta haɗe da kakarninsa ya gudun kilomita biyar sallallahu alaihi wasallam shi sai zai ibnu harith suka samu wuri suna hutawa daga baya suka iso makka ko da suka zo makka an ji labarin manzo Allah ya tafi sai aka ce a tare wurin shiga kar a bayyana manzon Allah sai da ya aika saƙo zuwa ga mutum ya ce mutum ka zuka bani kariya to suna da ta al'ada in mutum guda ya baka immunity ta ba Da haka mutum yana da ƴaƴa maza goma yace kowa ya ɗauki takwarin shi ku fito mu je mu raku Muhammad Abu Jahal ya fito Abu Sufyan ya fito manya suka fito sai aka ce mu ne wallahi babban mutum ne sai aka ce amujirun an mutabe imilin kifar ka ba shi ko ko kaji shi ne sai ce bal mujirun a ni kariya na bashi ni ina ne na addinin sa suka ce to wannan ka a garna man a to in haka ne ba manzo Allah ya gudu mutum ne musulunta mutum ne musulunta ba yanzu shi yasa ranar da aka yakin badar manzo Allah sa aka jawo su ga wasu da shi kai jefa a rijiyar bada kashi gari sallallahu alaihi wasallam ya leka yana kiran su guda guda ya ukbatu ibn abi mu'ayyid ya fulan ya fulan hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan inni qad wajadtu ma wa'ada rabbukum yanzu kun gano alƙawarin da ubangijin ku yi muku gaskiya ne ni alƙawarin da ubangijin yayi ubangiji ne ya tabbata ni to shine manzo Allah sai yake cewa kafir sunoni an kawo لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم استجار من هؤلاء الناس لا أداته ثم استشفعني لشفعته إن دا مطعم ناري نادري الدنيا يرون إلى دو برسول الناس كيس والله يا حسن نزال ما يمنت عليه دي فأما دا ينا دا إيكون يدور ولي يكيوني الجنة دا, دا مطعم نشكوتا نشكوتا to don haka wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina ce to baya amfani gurin Allah sai ga wanda Allah ya yi kuma lalle akwai da Allah zai yi izini kuma mun tabbatar da manzo Allah yana cikin su mun tabbatar da manyan waliyan Allah bayan Allah salihai suna cikin su walitaka wadda Qur'ani ya zo da ita ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يهزمون الذين آمنوا وكانوا فكل مؤمن تقي فهو wali. Duk mai يقولون Allah. ga imani waliyin Allah ne za ka abinda suke ɗauka duk duniya waliyi bai wuce guda biyar ko bakwai a waliyi ya fi biliyan a duniya duk duk musulmin kirki waliyin Allah ne to akwai manyan bayan Allah da lalle za su samu ceto malayi kuma za su ceto surorin ne za su ceto azumi zai yi ceto haƙuri zai yi ceto sannan duk a gama wani bai samu ceto ba Allah ya masa ceto shi ana ceto za ka wanda ka ja ki ahlus sunna ba sai da ceto ba bai san sunna bane kare yake ma ahlus sunna ceton da ahlus sunna ba sai da shi irin waɗanda ke cewa su suna da addinin daukar jama'a su yi su yi abin nan su yi su mogal ɗinsu zuwa aljanna ko kuma su mayar da abin ikonsu sai wanda duk wanda suka ga dama za su tashi aljanna wani ba abin da ke ta in kaga shehin fashi kenan ka gama duk wanda ya haɗa ido da shehin sai ya shiga aljanna ina ya samu wannan karama wadda manzo Allah bai da ita duk ga da manzo Allah ya rayu su kuma suna wuta to irin wannan ce ta ni an sallah wa shi amma ce to na gaskiya ne ta kana da zunubai kana da laifi kuma ladarka ta kasa rinjayar zulubi ka an yanke ma hukuncin zuwa wuta wani annabi Allah ya cece ka ko wani bawan Allah mu ne ya zamanin ka ya zo ya cece ka ila malamin ka ila mahaifinka كيف سنة ما القرآن يفعل لا بروموشن أتكلم عن الجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين واني انا الجنة سيديو بل تقول لنا الشدة ما تسا كنا تهدو ببا أمين سنة تبقي تواتي كتلو كتا تبقى الفوق بس في أساس راس تشوي قبعد يولي قدر akwai promotion na ceto wani gaba ɗima bai cancanci aljannar ba amma kuma sai ya faɗa ya haɗa su ƙwa'ani shi kuma ɗan nan Allah zai ɗora masa kande ya ce tafi ka zaɓi mutum saba'in ka kai su aljanna kuna jin zai bar babansa su ana cikin ba ba a yi amma ba irin wancan maganin dama ba kamar da aka tsora ta fashe fasin da illa liman azina nan a suratul baqara sai ya ƙara yace ne yake man zallabi ya inda indahu illa da iznihi wa ya isa yake ta wurin Allah in ba da izinin Allah ba a wata sura ta ya kara yake a suratul mu'minun yake wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyati bishqu bayan ya yi mutu izinin ceto kuma wanda za su a ceto shi ne ke yi ma wani da wani da wani ba ka list ake ba mai ceto ba ce ake zaɓo kowa ba za a faɗa mashi an baka cikin wani da wani Allah tabaraka wa ta'ala yace hatta idan fuzza an kulubi har sai an kuran kuranye zukatansu kalu ma za qala rabbukum su ce me ubangijin ku yace kalu alhaq ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir shine madaukaki babba wannan ayar malamai sun baka fassara ne akwai malamai da suka ce wannan ayat tana magana ne kan kai hatta idan ku ji an qulubihim ala hiraki anan duniya kamar da Allah ya khatama Allah ala qulubihim an duwa da zukata suna ganin gaskiya to a lahira in gaskiyar ta fito karara sai a ce musu ma za qala rabbukum ƙur'anin nan wani irin labari ne ne ne ne ƙalul haƙƙi a yanzu mun gano gaskiya ne sadda faɗin haka ba ta amfaninsu wasu kuma suka ce a'a mala'iku ake yi lokacin da ake wahala lokacin da ubangiji yake sauko da qur'ani idan ubangiji zai magana da jibrilu tus'aqul mala'ika duk mala'iku sai sai wani yana ya sami su kamar su ma ba su ji abin da Allah yake faɗa jibrilu kada yake ce hatta idza fuzza an qulubi sai an gama masa wahayi qalu ma za qala rabbukum kace menene ubangiji ko yayi wahayi qalu za ku ce magana gaskiya ce faɗa to idan wannan ne Allah yana sai ce ma kai, ya za a yi ƙur'anin da mala'iku suke duka a saboda shi suna karkata shi a ce kuna karyatawa قل من ya من السماوات والأرض قل من يرزقكم من

قل أروني قل بل هو الله العزيز الحكيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض كتنبيه tambaye su ka ce daga sammai da ƙasa a wani mai ba da arziki ban da Allah ƙulillah in ma ba su baka ansa ba kai ka ba su nisa ka ce Allah shi ne yake bada shi ne yake bada arziki to wai da wannan ne <clears throat> masu da'awar zikiri suke cewa kana in kira Allah Allah kan kai ta ƙulillah Allah Allah Allah Allah to wannan da zikiri ne da wai kamata ya karanta da shi annabi ne ya kawai kuma da ibada ko ce ko da nan ne koyar da wani zikirin ba amma koyar da subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ya koyar da zikira amma masu jumla masu ma'ana amma kiran sunan Allah kawai Allah Allah Allahu Allahu Allahu wannan ba zikirin manzon Allah bane kuma nan da Allah ke kulillahu amsa ce yake baya ai Allahu yuzquna min as-samawati فإن شيء أي مثال يخصنا أن الله هو الله هو في في سطحية يقول جالسنا هو هو هو هو هو هو كأن يعلم كو كان دبا ما زكري من يمن لا دور أبا يجيبا الله يسوى إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين لله هكيك أمو كو كو أقول أبسا كسكيا للشريعة أقول أبسا كسكيا wannan hikima ce ta wa'azi manzo Allah ya kace bisa gaskiya kuma ya san su an makaryata amma sai yake masu ko mu ko ku lalle akwai wanda bisa gaskiya akwai wanda bisa bata wai ma'ana muna jin hankali ku zo ku tunani da mu da kowa ya kace ta gaskiya mu da muka zo da ilimi ko ku da kuke karambani kuke kaura da kai a cikin duhu قل لا تسألون عما أجرمنا wala nusalu amma ta'malu kace musu ba a tambayar ku game da zunubin da muka yi sannan kuma ba a tambayar mu dangane da aikan da kuke idan kun yi ma Allah laifi ku ba za a tambaye ku ba idan kun yi ma Allah laifi mu ba za a tambaye ku amma ka dubi hikimar magana qul la tusaluna amma ajramna ba a tambayar ku dangane da bai ce amma ba a tambayar mu game da zunubin sai ba a tambayar mu game da ayyukan don kada su ji cewa yana infantin din kar su cewa yana zagi ko yana suka kada su mutu su ma fi dole faɗa musu gaskiya to garin faɗa musu gaskiya ana so ai amfani da lafazi mai kyau wala yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi huwa al fattahu al alim kace musu yajma'u bainana rabbuna ubangiji mu zai saki hada nan duniya mu yi saɓani wani ya je gabas wani ya yi Mun bi addinin Allah kun bi shirka sun ma yafta ku bayan nabi haka san Allah zai hukunci tsakaninmu a lahira Allah zai faɗi wani ne wilin aljanna wani ne kuma wuta huwa al-fattah al-alim Allah shine al-fattah Bai yanke hukunci a cikin al'amura al-alim mai cikakkiyar masaniya ga abin da yake hukunci da shi wal aruni allazina alhaqtu bi shuraka kace musu gwada mini ina su to da kuka ce wai sun yi tarayya da Allah duwatsu ƙarafa itatuwa abinda baya motsi baya amfanin kansa na ga wani clip na wata ƙasa ko china ce gumaka ga su an tsera su masu kyan gaske sun kawo su suna loda suna jefa cikin ruwa ba su da amfani tun da sun kasa hana musu corona ta aikin tun ya kamata ku sanar ba su da wani amfani ku shara ne Allah ke kalla bal huwa Allahu al-aziz al-hakim a'a shi dai ubangiji ne buwaye ne gwaninta shi ne ubangijin talibai shi ne ubangijin duniya ba wani ubangiji in ba shi ba ya da abokin tarayya ba zai ya kamata mu kwana abinda makaranta bisa sawa ba Allah ya ba mu ladarsa da ma kuskure kuskure da harshe Allah mana afa da gafa. sai mu ga ah, ga tambayoyi guda biyu ne kawai ka ɗauko assalamu alaikum warahmatullahi Allah kara maka lafiyar imani malam ne hukuncin mutumin da yake yawan zancen zuci a sallah kuma waɗanne hanyoyi zai da gyara wanda ai shi ne muke ce ba wasu wasu shedan ya zo ya rikita ka a ibada wani a sa mashi da tsarki wani ga alwala wani ga sallah wani ma ga imanin sai ka zo ai shi musulmi ne <clears throat> ko kai menene yana kuma masallaci ne ke dan zai rika cewa ai kai musulmi ne <clears throat> to ni menene ma ba musulmi bane babbar hanyar maganin shaytan zuci kun ba su da ta uku kuma in baka dauke su ba ba za ka taba maganin wasu wasu ta farko neman tsarin Allah duk lokacin da ka ji wannan abu na ta ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim na biyu ka wautar da shi ka zama ka yi fitsari ka yi tsarki ka zo sai ka yi alwala ka tada sallah sai shi kai wallahi ina ganin tsarkin da na kai suka ce ƙarya kake tsarki na yayi ka gama fata ka shiga sura sai anya ko yi fata suka ce na yi ɗin, in ma ban yi ba yi malamai suka ce akwai wanda fa kawai sai ya ji wandonsa ma ya yi sanyi suka ce in ka san shi na yi maka bibirwa ruwa ka a ma ruwa sau da ka da kafin sanyi in shi ɗin ce fitsari ne wata ce kake ruwa ne ka yi raka a uku sai don shi wa uku ne kuma ka ce kai mugu ta uku ce kuma za ka sa'a in ne wata kai zan yi ma to kan baka ɗauki wanda mataki ka jajirce ba ba ka da abin da zai kawo maka da wasu wasan shi wani ce ranar ta malashin tsakanin annabi isma'il da ɗan uwansa ishaq alaihi salam sun taɓa haɗuwa wannan labari na malaman tarihi na malaman tarihi amma dai zahiri bai nuna haɗuwarsu tunda isma'il da haifuwarsa aka ɗauki shi aka yi makarci biwadin gairi bi zai ko rabbi inni akantu min zuriyati biwadin gairi bi zai inda bai kika muharram shi kuma annabi isa yana kan sham النبي إبراهيم يازو صوبيو يازو نفرقو بفرد إسماعيل با يترد ما تثبت لكو مرق بوديس أسنغا يساكي داوة سكا ساكي جيني كأما تاري دوما النبي إسحاق فجيتي واسو هرما أما لي أقوان جوناني أنما النبي إسماعيل شيني البكر شيني أنك فلا عباب التواء إليك أي أتكي ينكرتكم القرآن ما يفتاكم وفديناه بذبح عظيم فلما أسلم وتله للجبيه وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نزل المنسنين وفليناه بذيه العظيم أكد جنيش أفكار الواقعي شيني إسماعيل أما كما بايضا لنزل في إسحاق سبول شيني كاكي يهودا أما ما أي إسماعيل تبطون حدوث سليبا فقدنون دي مغانا بقى مالي على مهم بسم الله سيئنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت سلو العالم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم خاف عنا يا مولانا إنك عفو كريم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ورقيتنا بقيتنا واجعل أهل وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين